Gwamnatin Najeriya ta nuna ƙwarin gwiwa nan da watan Agusta ƙasar za ta fita daga karayar tattalin arziki wanda ya fito fili sakamakon faduwar gangar fetur a duniya. Wannan da ya fito ne bayan taron majalisar tattalin arziki ta ƙasa. Ga abin da ɗan kwamitin gwamna Nasiru Erofa yake cewa. In Allah ya yadda cikin wata uku masu zuwa za mu fita daga wannan halin kakanikayi na tattalin arzikin ƙasa da ake kira recession. Aikin noma ya bunƙasa, masana'antu ma sun bunƙasa, amma fannin ɗeban mai shi ya sauka ƙasa. Har yanzu ƙasa tana cikin halin kakani. kai amma in Allah ya da gyare-gyaren da ake yan ta'addan na Niger Delta da suka daina faffasa pipelines cikin wata uku masu zuwa zamu fita daga wannan hali na recession. Haka nan yan rufai ya ce sun gano wata kumbiya-kumbiya ta raba kuɗin asusun muhalli da tsohuwar gwamnatin Jonathan ta sha 2013 ga gwamnonin PDP kadai. Ba a ba jihar Akwa Ibom ba don gwamnan lokacin suna da matsala da shi Jonathan amma an ba sauran jihohi na PDP jihohi wanda gwamnoninsu na wasu jam'iyyu ne masu kawanta da PDP kamar jihar Anambra lebura an ba su gwamnan su na abga kamar yadda kowa ya sani abga irin ta pdp ce sannan an ba gwamnan ondo na da na labour party wanda daga baya ma ya koma pdp ga lamuran noma gwamna aminu masari ya ce bana ba za a samu cikas ta bangaren taki ba duk wani wanda ke tunanin za a sake amfani da taki kamar da to ya sake shiri domin takin nan zai wadata shiri na biyu shine mu muna da irin cottage industry din nan masu blending fertilizer za a yi revamping ma'annan cottage industry din ba na sa ran mugo kasuwa da aka ci ta saki za a sake cinta. Masana lamuran tattalin arziki da kuɗi irin su kwamishinan kuɗi na Gombe Hassan Muhammad da ya ba komawa zaɓin noma da gwamnatin ta yi baya ga fetur. Gudummawa da noma take ba ma tattalin arzikin ƙasa yana sama da abin da mai yake bayarwa idan aka ce oil and gas har ma da services gaba ɗaya idan ka haɗa abin da contribution nasa baya kawa kashi goma sha biyar daga cikin ɗari. Noma kuma yana ba da kashi ashirin da biyu daga cikin ɗari bayan da aka yi rebasing GDP. Mutane suka tambaya to me yasa ake fifita har karmai din gudunmawa da yake ba ma tattalin arzikin kasar najeriya bai taka kara karya ba kasa da kashi sha biyar noman shine ya bashi muhimmanci inda a ce sai mun shigo da dukkanin abincin da muke ci abin da ya kawo masara gero da sauransu kuɗin da ake samu daga mai ma bai isa biya wannan ba shi ma mai shiri ta yanar gizo comrade baban sharik gumel ya ce hana shigo da abinci daga ketare ya yi fa'ida ni na san mutane da yawa da ba su taɓa yin noma ba suka zo suka yi noman shinkafan nan da aka yi wani kiyasi na mutanen da suka fi kowa yawan zuwa hajji a jihar kaduna 70% su manoma ne muka zo har muna kai wa kasashen makota su nijar su kamaru muna kai musu shinkafa ba wai na ce muhammadu buhari ya mai da najeriya kamar dubai ba amma barna ta tsaya an samu nasarar daguwar farashin gangar mai a duniya zuwa sama da dala hamsin wacce ta taɓa faduwa zuwa dala talatin ko kuma ƙasa da haka da ya tsoritar ainihin in an duba ma ta taɓa aure dala ɗari nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya